أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة ما تكلموا تسوقوا أو تلوكوا البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزمي بركة مدعبانة بركة مدغنين كنا الخير alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau ranar ta biyu na watan ramadanan wannan shekara 1441 wanda ta yi daidai da 25 ga watan su na shekarar miladiya 2020 idan kuwa ba su bai ba kuma suna biye da mu jiya mun ɗauko bayani a inda Allah maɗaukakin sarki ke nuna wato tsananin kafurci mutanen ƙauye a ɓangaren kafurci da tsananin munafurcinsu kin a ɓangaren munafurci ne to na za mu fara bayani aya ta gaba sai lokacin ya mana halin shi yanzu za mu tashi izinin Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 98 alam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم نعم ajiya Allah maɗaukaki sarki ya ce dukkan koma aya ta baya kaɗan Allah ce al'arabu Allah ce kun ga mutanen ƙauye to a wajen kafurci to a shaddu kufran su suka fi kowanne tsananin kafurci wasifaƙan a wajen munafurci kuma sun fi kowanne tsananin kasu a munafurci saboda me saboda kafurin cikin gari munafukin cikin gari yakan ɗan ji ayoyi ana karanta su yakan ji wa'azi yakan zauna da manzo Allah sukan zauna da malamai sukan ji wa'azi a tv sukan ji a rediyo amma na kauye saboda sun ne sanki gari ko babu wani abun ilimi da zike zuwa musu wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma anzalala ala rasuli saboda kwata-kwata sun yanke daga barin jin abin da Allah ya saukar wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na hukunce-hukunce da dokoki da halal da haram da duk waɗansu abubuwa da suke tausasa zukata da duk waɗansu abubuwa da suke jawo hankula da zukata zuwa ga imani ga Allah nisansu ya yi yawa sun can cikin ƙungurin daji da saboda haka nasu kafurcin ya fi tsanani sama da kafuran da suke cikin gari suke waɗannan ba'azuzzuka nasu munafurci in munafurci za su to sun fi waɗanda cikin gari saboda na cikin gari sukan ɗan ji ɗan wa'azi wa'azi dai a kan zauna duk da shi a munafurci ake amma nashi ya fi na ƙauye sauki wallahu shi Allah maɗaukacin sarki alimun masani ne ga halin kowa da kowa yake irin aikin kowa da zagon kasan kowa yanda yake kuma hakimun Allah mai hukunci ne akan kowa bisa ayyukan da yake yi ana cewa minal a'arabi daga cikin kauyawan nan mazauna ayyukan da suke gani akwai man yattakhidhu ma yunfiqu akwai wanda yake ganin abubuwan da yake bayarwa na nafaka ko infaki ko abubuwan da yake bayarwa don ciyarwa ga addinin musulunci akwai wanda suke kusa kallon fa wannan magharaman asara ne kawai suna bayarwa ne dai ba da son zuciyarsu ba suna bayarwa ne ba da son ransu ba ba su taɓa yadda wajen sun bayar a kawo musulunci za su samu wani lada ba sam su suna ganin mahraman asara ne kawai suna bayarwa ne bisa tilas suna bayarwa ne bisa dole saboda suna ganin ba ba su da musulunci ba ba su yarda da shi ba ba su yarda da annabi ba ba su yarda da alqur'ani ba ba su yarda da Allah ba sannan kuma a zo a ce su ka taimako su bayar don a taimaka wannan addini suna bayarwa ne kawai amma zuciyarsu bai yarda ba dama bai yarda da addinin musulunci ba to saboda haka suke gani su fa abin da suke bayarwa a asara a banza yake tafiya babu riba wa ya tarabbasu bikum dawa'ira kuma mutanen kungiyar an cikin munafukan nan waɗanda suna zama kullum suna burin suna kasa kunne su saurari addawa'ir wani bala'i ne ya saukan wa musulmi wani bala'i ne ya shafi musulmi wani bala'i ne ya saukan addinin musulunci idan aka samu tabbata ina aka samu matsala akan addinin musulunci kullum suna bayarwa cin dai a munafurci da sunan suna kaiwa ga musulunci suka suna maka kallon sa'a ne kuma kunnen su kullum yana yana nan yana sauraron mai me zai sauka ma musulmi na bala'i da musiba Allah ya ce alaiki da'ira su sauke Allah ya ce eh mummunar masifa kan sai dai ta kansu ba dai musulmi ba Allah ya ce ai bala'i mummunan mala'ikan ai su yake daku da aikin munafurci ai su ne ma su ga bala'i da musiba mummuna makuwa ba dai musulmi ba musulmi da suka jika wuya ga Allah addinin gaskiya ne suke munafurci ai su ne suke daku su ne za su ga mummunan bala'i da musiba da zai saukan musu wallahu Allah maɗaukaki sarki sami'un yana ji lokacin da suke furta irin waɗannan kalamai idan suka zuna su isu ya laƙuƙun ƙalu amanna za halau ila shayatinihim hannu inna ma'akum inna ma na hannun mustahazi'un wa iza laƙuƙun ƙalu amanna wa iza hala ba'aduhum ila ba'adin ƙalu a haddisunahum bima wata hallahu alaikum fi hajjukum bihi inda rabbikum afana ta'qilun wala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون هذا كبه سنة زتم بانا جيني أبند سكي سرا كاوا أبند سكي فأه suna zaton ba ma ji sai in ji Allah shi yasa Allah ya lokacin da suke cikin Allah ya sa wanda yakin da suka fita muka ba da kuɗi a karɓi taimakon mu Allah ya sa yakin da suka fita nan a musu musu Allah sa a yi cikin su Allah sa a ci nasara a kansu Allah sa a kashe wani Allah sa a gama da Muhammadu Allah sa musulunci ma kashe shi ma kenan a wannan yakin da suke fita shi ne irin maganganun da suke faɗa kenan mummunan fata suke wa musulmi da musulunci Allah ce su ne mummunan fata za ka faɗa a kansu yake wallahu ni Allah sami'un ina jin lokacin da suke furta irin waɗannan muna maganganun alimun kuma shi ina sane ina sane lokacin da suke faɗa Allah ce wa a arabi daga cikin mutanen ƙauyen nan a wani yu'minu billahi wato ba a haɗu aka zamanto ɗaya ba ba a haɗo yan aka zamanto ɗaya ba Allahu akbar adalci kenan wato kar ka haɗa mutanen ƙauye gaba ɗaya ka musu mai kashin gwaza ko ake ka musu kashin gwaza ka kashe duk a'a Allah ya ce a wajen kafurci da furci na ƙauye sun fi a gari sun fi kowanne saboda kuma rashin sanin dokokin Allah ne santan wato wuraren ilimi sannan ga yanda suke wanda kullum fatan mummuna fata su cewa musulmi na addinin musulunci kuma taimaka yan zo ba da taimako an an nemi taimako suna ba da nasu amma a kan don gano su ne cewa su munafukai da ba taimakawa kuma suna ganin fara ne to sai Allah sun sarki a nan ya so ya maimaita mana ayan da ya maimaita a can baya cikin suratul baqara zimnan da Allah ya yi bayanin yahudawa yake ce sawa'an minhum ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-laili wa hum yasjudun to nan da Allah yahudawa ba suke ba cikin su akwai mutanen kirki akwai masu imani wanda suke karanta alkur'ani da dare da rana kuma suna salloli suna tsayuwar dare nan da aka nuna mutane aure su suka shiga furci da da muna furci sai Allah madaukakin sarki yake wa min al-a'rab ba daidai suke ba akwai daga cikin mutanen ƙauyen da man yu'minu billah wanda suna imani da Allah in ya gaske wal yawmil akhir suna imani da ranar tashin kiyama imani na gaske babu munafurci a cikin zakatansu kuma ga shi a ƙauyen suke wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma suna ɗaukan duk abin da suke ɗauka su bayar na tallafawa musulunci na taimakon addini su kan wajensu suna ɗaukan shi ƙurubatin wato abun neman kusanci ne zuwa ga Allah abun da kusanta su ne zuwa ga aljanna abin da zai kai su aljanna ne su a gare su ba sa asarin kubon da suke ɗauka su bawa musulunci su bawa addini don tallafa masa tsakanin munafukai su suna gani wa yattakhidhu ma yunfiqu maghraman su suna gani kuma suke bayarwa a banza ne a shirme ki tafiya a asara ma suke wanda kuma da suke imani da gaske da Allah da manzansa da ranar tashi kiyama kullum suna ganin da suke zuwa addinin musulunci da taimaka masa wato neman kusanci ne zuwa ga Allah da rahman Allah da aljanna Allah kuma su baya tafiya a banza. wa salawat rasul sannan kuma suna ganin abin zai kusa ta su ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ala ku saurara waɗanda da suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ranar tashin kiyama kuma suke sa rai arraja arraja da husnul zanni da al-yaqin da yaqini cewa dukkan da suke bayan addinin musulunci ba sa asaransa Allah ya karɓa musu kuma suna bayan domin su samu ne su samu addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan ka zo ka musulunci a wasu bako mai ka Allah ta ta alheri Allah ya albarka Allah ƙara arziki wani Allah ta ka ko sadaka ko ka aka kawo kamar yadda Allah ya ce manzon sa sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ya muhammadu ka rika karɓa zakka sadaka ta daga dukiyoyinsu su musulmi tahiruhum domin ka tsarkake su da zunubai da tuzakkihim domin dukiyarsu ta tsara haɗaka. su su tsarkaka da zunubai ita kuma zakar ta ƙara haɓaka dukiyarsu wasanni alaihi duk wanda ka zakkan shi ya baka a masa addu'a cikin Allah sauka da alkhairi Allah ba, Allah ya ƙara Allah ya ƙara arziki inna salataka wannan addu'ar da kake musu hasanun suna ƙara samun nasu'a suna samun jin daɗi suna samun kwanciyar hankali suna samun natsuwa a cikin zukatansu Suna salatu ta sakanu lahum to shi sa a nan in suka ba da kuɗin taimaka wa manzon Allah don abin taimaka wa addinin musulunci suna bayarwa da niyan qurbatin inda Allah don su samu kusanci a wajen Allah suna bayarwa kuma da niyan da kwaɗayin salawatun rasul wato annabi ya musu addu'a domin addu'ar bakin manzon Allah ga mutum karɓaɓɓiya ce yanzu ka duba addu'ar iyaye da ƴaƴansu karɓaɓɓiya ce idan uba yana yi wa ɗansa addu'ar alkhairi Allah yana karɓa idan uwa tana yi wa ɗanta addu'ar alkhairi Allah yana karɓa ina da addu'an annabi ya kalle ka annabi ya kalle ki Allah maka albarka Allah karɓa maka sahabai jiya manzo Allah ya musu addu'o'i na musamman kuma sun yi albarka ya yi ma wani sahabi Allah ya yawaita arzikinsa ya yi ma wani sahabi Allah ya yawaita dukiyansa ya yi ma wani sahabi Allah ya yawaita ƴaƴansa ya yi ma wani sahabi Allah ya bashi ilimi fasihu fi din Allah ka fahimtar da shi a shi addini Allah ya masa wani Abdullahi bin Mas'ud Allah ya sanar da shi fassarar Al-Qur'ani Allahumma allimhu ta'awila faqihu fi din kuma sun yi ilimin nan sun yi duke nan sun yi ƴaƴan masu ɗimbin yawa to shi yasa su bayar da zaɓen nan a taimakon nan ga musulunci domin kuɗayen su samu special prayer addu'a ta musamman daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ma ɗauki cikin sarki ala ku saurara ala ku saurara tun da sun ba da dukiyansu da taimakonsu ga addini don ni don neman yarda ta to Allah ya ce ala ku saurari da kyau ha qurbatun lakum Allah ce na karɓa musu kuma na kusantar da su zuwa gare ni na karɓa musu inji Allah subhanahu ta'ala Allah ce alamar karɓa musu kai hujja inji Allah fayudkhiluhumullahu fi rahmatihi zan sanya su a cikin rahamata dama abin da suke fata kin kenan dama niyyar su kenan da yasa suke bayar dama burin su kenan da yasa suka bada Allah ya na karba musu kuma sun samu kusanci a gare ni sannan zan shigar da su aljanna ita ce rahamar Allah lallai inna Allah lallai ki Allah ghafurun da duk wanda za yake irin hali na munafukai da zagunta irin na munafukai da kafurci irin da kafurai da wanda suke ba da kuɗinsu suna ganin kasara su kai wa addinin musulunci wanda suke fatan mummunan waƙiya ta akura musulmi Allah ke duk waɗannan masu asar da ayyukan idan har suka dawo suka tuba suka bari suka nemi yafiya ta to ina tabbatar musu ni Allah gafurun ni mai gafara ne zan gafarta musu kuma rahimun ni mai jin kai ne mai rangwane ne zan nuna jin kai a gare su in ramfarta musu in sanya su a rahamata babu komai a wajen Allah wannan ba abu da ba gare mu ne wa kana zalika ala Allah yasira na'am السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم أنا مدرسة سركي يلقي والصادقون kun ga waɗanda marigaya waɗanda suka rigaya wajen amsan musuluncin nan waɗanda suka rigaya wajen imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka rigaya wajen imani da Allah da yarda da Allah da kaɗaita Allah gidan muhajirina daga mutanen madinan da suka yi hijira suka kawo suka bar madina suka koma a suka bar makka suka koma madina wato mutanen makka mutanen makka wanda suka baro makka suka kawo suka hijira zuwa madina wal ansari da mutanen madina da suka rigaya kuma daga baya suka riga eh, mutane a madina karɓar musulunci walhazina wato mutanen madina da mutanen makka da waɗanda suka biye musu suka bi tafarkin sahabai suka bi koyarwar sahabai suke abubuwansu a bisa fahimtar magabata sun sahabai suka bi sunansu da ihsani da kyautatawa to radiyallahu anhum lalle Allah maɗaukacin sarki ya yadda da su radu anhu su ma sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannatin Allah madaukaki sarki ya tanada musu aljanna gonaki gonaki daban-daban da shuke-shuke daban-daban da 'ya'yan itace daban-daban a cikin aljanna to na tanada musu aljanna ma'abuciyar gonaki wanda ta tajiri tahtaha al-anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin ta aljanna ɗin khaliji na ha abadan za su da wama a cikin aljanna ne a abadan abadan zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato anan ya ƴan musulmi mutanen makka da suka fara amsan musulunci nan suka yi wasu baka, da mutanen madinan da suka karfi bakoncin yan hijira mutanen makka suka akwamfani nasu suka ba su masauki dama dukkan sahabai dama da waɗannan ne ko mutanen makka ko mutanen madina da sauransu da sauran ake kuma suke majiyar Allah ce waɗannan mutanen confirm Allah ce ina tabbatar muku na yarda da su kawai confirmation da Allah ya ba mu tabbas ne kawai Allah ce waɗannan mutane na yarda da su na amince da su na gamsu da su in ji Allah mutanen maka kenan mazansu da matansu sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyansu da ƙananansu Allah ki ya yarda da su wanda suka rigaya wajen karɓar musulunci nan haka da Allah ce mutanen Madina su ma da suka karɓi bakoncin mutanen Makka suka yi imani da Allah da manzon Allah suka karɓi Qur'ani nan suka yarda da shi manyansu da ƙananan su manyansu da matansu Allah ce waɗannan na yadda da su na amince da su na gabu da al'amarin su in Allah me yasa na yadda da su Allah maɗaukakin sarki ya ce domin sun yadda da ni malamai a nan suna cewa abun mamaki idan Allah yana so ya yadda da shi, idan Allah yana so ka yadda da shi ka yi imani da shi ka bi shi to yardan Allah ne zai fara tabbata a gare ka Allah ne zai fara yarda da kai idan ya yarda da kai sai kuma ya shirya zuciyarsa kai mahaifin zai ka ka yarda da Allah ɗin wato malamai suka ce abun idan mutum ya lura wato rahamar Allah a nan tana da girma ba wai shi sai da Allah ya nuna kai ka fara yarda da shi shi ah, imanin da kake waye ke haka shi waye ke gaidi naka waye ke sanya maka son musulunci kun fi Allah ne ke shiryar da shi sannan idan ya shirya da kai sai ya zo ya yarda da kai daga nan kuma sai ka yarda da Allah ne aka yardan Allah ne suke rigaya da yardanka to Allah a nan without exception ba tare da an toge ba ba tare da an yi ba Allah ya nuna mana sahaban manzon Allah gaba ɗayansu. manyansu da ƙananansu matansu da mazansu matasansu da tsofaffinsu Allah ya tabbatar mana ya yi konfamin cewa radiyallahu anhum Allah ce na yarda da su kawai na gamsu da su na aminsu da su in ji Allah na yarda da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka faɗi al na wal ansar alhalin a sabon manzo Allah ai akwai waɗansu wanda ba muhajiri saboda su suka fi yawa duk kuma suka ciki kawai Allah maɗaukaki sarki a nan yake radiyallahu anhum mu kuma fa da ba mu kuma fa da ba muhajiruna al'awwaluna sabiquna ba da kuma al'ansar ba mu kuma me matsayin mu a cikin imani da Allah din mun yarda shi mu ma amma ba ma cikin almuhajirina al'ummar da sabiquna ba ma cikin al'ansar mu kuma ne matsayin mu ga mun yi imani Allah ce ya ce waɗanda ba ansar ba waɗanda ba almuhajirun ba su kuma ga shar'i kafin ku yarda da su sai dai ta'uhum bi ihsani sai sun ki koyi da sahaban nan sai sun bi sahaban manzon Allah sai sun bi as-sabiqun al-awwaluna aqidatan wa imanan wa amalan sai sun bi sahabban manzon Allah al-ansaru da al-muhajirun duk gida zaka yi kai koyi da maka magabatan nan na addini su ne muhajiruna da ansar ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sune almajiran masu Allah da jibrilu jibril ya zo da wahayin alqur'ani kai tsaye ya miƙa wa manzon Allah manzon Allah da bakin shi mai albarka ya tara sahaban shi ya ta koya musu ya ta koya musu ya ta tabbiyantar da su har na tsawon shekara ashirin da uku don girman Allah a ce yau ga wani malami graduate ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata malama cikin almajirar manzon Allah ne salsana ta yi graduation a hannun manzon Allah ga waɗansu ɗaliban ilimi graduate ne daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don girman Allah ya fi waɗannan ɗaliban za su zama to a duniya ba ya fi ilimi ina ganin wa ya isa ya zo ya yi jikin su ya fi su wanda zai zama baya kana ganin wanda suka karfi imani kai daga manzo Allah wanda shi su imani wanda suka karfi tarbiyya kai tsaye daga manzo Allah suka rayu da shi suka yi barci da manzo Allah suka ci abinci da shi suka yi alwala da shi suka yi tafiya da shi suka yi tafiya da shi suka yi kasuwanci da shi suka kwana da shi a daji suka kwana da shi a filin yaƙi suka kwana da shi a gida suka yi yaƙi tare da shi suka musafaha da shi subhanallah kana ji wa zai fi waɗannan tarbiyya da kwaliki da kyawawan ɗabi'u kana ganin kuma za su fi su uwa wanda suka zauna da mafi tsatse a duniya wa zai fi su kunya wanda suka zauna da mafi jin kunya a duniya wanda har ya fi macima budurwa a cikin haudaci shi a amarci ta wanda zai fi su su Allah ce ya yi da wannan mu kuma sai Allah sa duk da mu yi imani mu yi komai sai Allah ya sa na saba uhun bi ihsani sai mun bi digadigan sahaban nan sai mun yi koyi da su sai mun ɗauko da gare su kuma muna masu kyautatawa ba masu bid'a ba muna masu kyautata koyi muna masu kyautata tauhidi ba shirka ba muna masu kyautata imani ma'ana ne mu ma za mu shiga ba cikin radiyallahu anhu kan ne za mu shiga mu ma ashe ka mai da zagin sahabi shine sana'anka Kushi sahabi shine sana'anka cin mutuncin sahabi shine sana'anka wanda aka ce kai koyi da shi shi ne abun kaji tabbas ina tabbatar maka ba ka cikin wanda Allah yake radiyallahu anhum wa radu anhu domin sharafin Allah ya yarda da kai kai na zama da sahabi ba cikin alƙawari da cikin muhajiru sharafin da Allah ya sa ka kaso su ka kaunace su ka koyi da su tun da kuma zaki su kake yi ba ka babbe mai asara irinka sai dai idan ka tuba ka dawo shi zan zan da musu aljanna da gonaki da suke gudana ruwa ke gudana a ƙarƙashin su ma'ana ba sai an sha wuya an shayar ba an shayar da gonakin ba kun san gonakin duniya sun kai domin kimanin da da albasa da mangoro da lemu ana da gonansu da gwaiba da kullum sai ka je ka tona boho kana shayar da su in baka shayar da su ba su mutu su yankwane su lalace gonakin aljanna wato haka automatically haka kawai Allah ya tsara ba yana gudana ta karkashin su jijiyoyin bishiyoyin kullum suna kamar ruwa kawai ruwan mafi na aljanna ba gansa kuka a ciki ba gansa kuka ba irin waɗansu tsutsa ba kawai a ciki ba mala ba da ba taɓo to irin shi ake shayar da bishiyoyin aljanna Allahu akbar yasa kake gani idan bishiya ta shiga kusa da kwata ko bola yake jijiyoyinsu suna tsotsa da ruwan kwatan nan ko bolan nan kada bishiyar ta lalace ta ɗan kusa sun ba su da sabbi shi a ta cikin ruwa wannan irin na aljanna kuma gonaki irin na aljanna bishiyoyin irin na aljanna 'ya'yan itace irin na aljanna gonakin wanda shuka ce ta Allah shi ne da Allah ba shukan mutum ba kuma a cikin aljanna ba a doron kaza ba dan duniya Allah ce wannan gonakin wanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin su idan masu aljanna suka shiga khalidina fiha abadan za su dawoma a ciki har abadan abada inda za ka dawoma a cikin gonakin wannan ya nuna gonakin ma dawwamammu ne su ma ba za su kare ba inda kuma a cikin dawwamammu ne to ƴaƴan itacen ba su ma dawwamammu ne komai na ta dawwamamme ne abin da nake so ku musulmi yanzu ku yi la'akari da shi duk dabaranka da imaninka da addininka da sonka da aljanna da manzon da sonka da manzon Allah wallahi sai ka bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san maka kafin ka shiga aljanna domin sahaban manzon Allah sai sun zama to malaman ka abun koyin ka duk ayan da zaka fassara sai an aura ta ta fassara magabata duk wata ibada da zaka yi sai an auna ta ya magabata suka yi ta kafin ka samu rahmar Allah ku yi hattara ku yi la'akari da wannan aya mai albarka ku koyi darasi a cikinta Allah sai zalika lalle wannan samun gwamnati na aljanna da shiga aljannan da ƙoramai suke shiga a da kuma dawwama a cikinta idan aka shiga ba fita Allah yake alfauzul azim wannan shi ne rabo rabo da rabauta ka samu rabauta da aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala kuma aljanna Allah ba ta mutuwa ba mai fidda kai shi aka ce har da in ka shiga ta ce Allah ubangiji ya mana muwafaka na'am وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون Aika maɗaukakin sarki yake, amin man haukakun, ya Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam ta zau waɗanda suke ƙauyuka gita ku, amin man haukakun minal gizati, ta waɗannan wanda suke ƙauyuka ƙauyuka da suke zagaye da madina. mutanen ƙauye na ƙauyuka ƙauyukan da suke zagaye da madina to akwai munafiqun akwai munafikai a cikin su ya muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai masu munafurci a cikin su wani ahalin madinati haka nan ma yan cikin madinan ma wanda take rayuwa da su cikin madinan ma su ma akwai munafiki kai da cikin madina ma maradu fa ƙwararru ne a kan munafurci to ba sa taɓa yadda don ƙwarewa a gadi su ma ba sa taɓa yadda don ƙwarewa a tago su Allah ce zan tona maka asirinsu ƙwararru ne a kan munafurci dabara ne da su wayo ne da su ba sa taɓa yadda su exposing kansu su kallasa kansu ba sa taɓa yadda su yi wani abun da za su gani har a gano su munafukai ne saboda kwarewa da dabara da wayo da hila dabaran munafurci sun ci na ƙauye shi na ƙauye sun zai fito maka ƙarara ne kawai ƙarara shi na ƙauye sun ya fito ma ƙarara duban da kauye in sun zo wajen manzo Allah sai ya Muhammad fito mu ajiranka الذين ينادونك من وراء الهجرات اكثرهم لا يعقلون mafi yawancinsu ba sa hankaltan cewa hakan bai ba wai ba da hankali ba ne irin na haukata ake nufi a'a a wannan wajen ba sa hankaltan kwala maka kira da suke yi a ta bayan gida ba ma su zo ta gida su yi sallama sai su za ta bayan gida ta katanta ya muhammad ko kuma kiranka Allah ce ba su da fahimtar cewa hakan bai dace ba ba su da hankali ne gaba ɗaya in suka zo wajen annabi su ce ya muhammad a cikin ma Allah ku ba ku su aiki dukiyar Allah da ya ba muna kawai zai zo maka a karan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wani na kawai ya zo ya ja abin da ya fi cikin wuyan mazan Allah mazan Allah yana kallon haka ya ja wannan abin wuyan nashi sai da ya juya mazan Allah ya ce su ɗin shi sai da wannan abin da ake sawa a wuya haka zuwa mazan Allah shaka a nan kawai kawai da dukkan Allah da ya dariya ya kalle shi ya murmushi ce zan ba ka hakki shi ma ciwon da kamun zai rama sai manzon Allah ya dariya ko ya bashi kuma mutanen ƙauye suke ya sallama ya shiga cikin da manzon Allah a zaune a masallaci wansa suna hira suna tattauna da fitsari ya kama shi kawai ya koma jirgin masallaci can kawai fitsarin shi fara fitsarin shi a nan kawai abai suka haushi a manzo Allah shi kyale shi ya gama saboda masallacin manzo Allah a lokacin ba kati bane ba siliki bane ya shi ne irin karya shi ne mai kyau irin na tara wanda baya sa kura a kaya kawai ya ɗauka wani irin shago ne ko irin na kasuwa din nan ake zuwa a wuni kawai ake huta kan hayar yana fitsari da sahabai suka tasa masa manzo Allah ke ku bari ya gama aka yi umarni aka zuba ruwa Allah ya umarni aka zuba ruwa sai manzo Allah ya kira shi ya zaunar da shi a gaban shi ga irin wuraren to masallaci ne ɗakuna ne na Allah cikin wannan abin da kai na tsarin ne, da sai da masallaci ai irin nan ba a yin tsari a cikin ba a kazanta ba a zubar da yau ba a bayan gida Ya ce ko haka ne shi haka ne kuma za Allah ya masa mu'awar amala ta kausar mu'amala annabi kuma ya masa addu'a mutumin ƙauyen nan ya tashi sai ya Allah ka ta min ni da Muhammadu kawai don da wakanci kuma shi cikin kauye ya faɗi abu kawai kulli haka ne shi shi yake bayan yana kauye shi ya rayu a kan geto da ya gani haka zai faɗa kawai shi yasa ake gani kamar fulani suna da wanka sorry kar a ce na na na abin nan shi zai faɗa maka kararan ne kawai karar ne kawai ya yi jirgin sama a ƙasa wannan za mu shiga ya kwaki abu kamar wancan yanzu wancan za mu shiga a ci a shi zai saki abu a neto yadda ya a ganin shi ne inda ya a ganin shi ne to sai manzo Allah ya a a a da rahamar Allah mai yalwa mai faɗi ce kawai Allah ya kake ta a kai na, ni kawai ya hakuri a buɗe mana ta shafi kowa to Allah ya gafarta ma kuma su mutum kawai haka yake to amma Allah ya ce ga munafukan cikin gari cikin madina su mara ala difa sun kware kan munafurci suna da dabara suna da wayo ba sa yarda su furta kalman da za a gane su ta alamuhum sai aka san su baya Muhammad suna tare da kai always suna interacting da kai suna cuɗanyuwa da kai kuma kuna yin tare da su munafiki zai nuna maka a ibada ma ya fi karatun qur'ani ya fi ka kafin ku zo masallaci ya share masallaci kafin ku zo ya zuba ruwan alwala a gudabi ya ya tsaya yana ta irin sallah a kare ya nuna maka ya fi kwafi kura addinin musulunci amma Allah ya ce wa ma'ahum bi har ya ce ba su imani da shi Allah ya ce ka san su aya Muhammad na hannun ni Allah na san su because ni na halice su na halice zukatan su na san abin da suke yi a zukatan su din Allah shi sanu azibuhum marratayn wannan munafikan za mu musu azaba Allah shi za mu musu azaba sau biyu in ji Allah subhanahu wa ta'ala azaba ta farko da za mu musu in ji Allah za mu jika ba ku nasara a kan abokanin gaban ku da kuke zuwa yaƙi da su su in ku zo yaƙi sai su noke su kawo excuse su kawo uzuri su ƙi zuwa yaƙi su noke su ƙi zuwa kuma idan kuka musu kusurin su zama a gida idan kuka fita yaƙi kullum kullum su a kan ku yake su ji mummunan labari ya faɗa muku labarin su hakan su su rika jin labari an gama da musulmi an kashe sunani an kashe muhammadu an kashe kaza kaza kaza Allah ce azaban da zamu musu na farko duk inda suka noke suka zuwa yakin ku in kuka je zan ba ku nasara akan abokan gaban wannan ya tsara kona musu zuciya ya tsara kuma temperature su ya daga hawan jinin su ya daga ta samun barci saboda me saboda kada maki ya samu yadda yake so ke sa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min jahadil bala wa daraki shika wa su'il qada wa shamatatil a'da sannan kuma su su ne waɗannan ya Allah ka kare ni min jahadil bala daga bala'i mai wahalar da wanda ya fi ƙarfi na wanda ban da dabara ban da iko a kansa irin corona kenan ba ka gani shi ba ka sanin ka kamu ba ka iya kamuwa da shi ya yi kai kwana goma sha hudu yana jiki ka ya ɗashi kake kawai ba mata ba ka sani ba sannan bai da magani sannan in kana da kika maka ma iyalanka da ƴaƴanka da iyayenka da duk abokananka da masoyanka ka sani ba da shaƙi numfashinka da sa kuku zauna a gida ba sana'a ba wuraren kasuwanci ga yiwuwa a cikin gida in ka fito corona ba za ka iya kare wa kanka ba ba za ka iya taimaka wa kanka ba Allahumma inni a'udhuka min jahadil bala Allah ina roƙonka ka kan da cikin wahalar ba da cirkatawa da cin ƙarfi da jaye irin na bala'i da da jarabawa wa min jaraki shifa wato da wani irin saƙo da ɗabi'a da za ta halaka ni wato ka kama hanyar halaka da sanan kawai halaka ce amma wa'azi amma nasiha amma fata iyaye su zauna a kira ka gida a yi miki a kan ka malamai amma nasiha abokai su ma nasiha a ja aya a ja kaza amma kawai halakan nan ita ce kawai kake so duk mai masa nasiha aboki ba maka ne ka daina hulɗar da shi ka daina ziyartar shi ka daina hana alaƙa da shi ga halakan kuma ka kasan ma wa sha'awa wa wasu ba da mummunan kaddara muguwar kaddara a rayuwa iyalai su mutu gida dukiya ta kone ka rasa gida kuma ga ciwo muguwar kaddara da suka wata mata fil'ana da abin da za ka yi makiya su yi murna Allah ta ɗauke da abubuwa zuwa kiyar da kyau na taɓa sake wannan a kan facebook kina idan kuka duba za ku ga wannan addu'a tun kafin a san ma corona za ta fi a koma ga wannan addu'ar tana da kyau ma'ana Allah ba zai taɓa ba wa makiya waɗannan munafukan su ba su abin da suke so gani ya faru da musulmi Allah ba zai ba su nasara ba idan wanda ya ƙara ya musu baƙin ciki wata Allah ya barka cikin tunani da bakin ciki da rashin kwanciyar hankali jini na hawa wanda shi ne azaba ta farko da Allah zai wa munafukai a duniya azaba ta biyu ita ce idan an zo ya ce a kashe su a duniya azaban bakin ciki musulmai suna ci nasara kullum azaba ta biyu in an zo yaƙi waɗannan kafin Allah ta ranar da za a yi yaƙi a gama da su a halaka su a sassare su a sassoke su da masu a sassare su da takuba ga wata azaba ce kuma to su ne azaba guda biyu da Allah maɗaukacin sarki ke yi musu a duniya sanu azibuhum marratayn za mu musu azaba sau biyu in ji Allah azabun bakin ciki da kunci da hawan jini da hat ta wato bugawan zuciya saboda masu su musulmai sun kaskanta ba su ga damfol ɗin musulmi da musulunci ba sannan a zo kuma wata rana a zo a yaƙi Allah fallasa su a kakkashe su a sassare su a kama su a matsayin bayi da su da matansu da ƴaƴansu kaga azaba ta biyu kenan summa yuradduna ila azabin azim sannan bugu da ƙari idan suka mutu Allah ya mai da su kuma zuwa ga wata azaba mafi girma da suke wannan ta ɗaya da ta biyu da suka faru musu a duniya ita ce wutar jahannama Allah ubangiji rufa mana asiri na'am وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا a cikin kafiran nan da munafukan nan akwai wa aka a akwai waɗansu su ku bi zunubi sun zo ga manzon Allah sun yi confessing sun tabbatar wa kansu sun yi kuskure sun tabbatar wa kansu ba su fasa wa annabin Allah ba sun tabbatar wa kansu cewa gaskiya suna zubon kasa da su ake haɗa baki ake makirki sun yadda sun aikata wannan kuskure sun zo gaban manzon Allah yanzu sun tuba ya tarku bi zunubi sun zo sun yadda da kurakuran su har su an yaƙi da su ma sun kashe musulmai sai yi kirkin da an kashe musulmai a wani gu sun kai harita sun kai sun yi maganan manzon Allah su yi fasanci da manzon Allah sun ce mawaki ne sun ce mawaki ne sun ce mai sihiri ne boka ne daga baya ya Allah ya taɓa zukatansu da imani nan shi yasa suka zo gaban manzon Allah suka yi confessing suka yadda cewa da su yi kuskure su yi kafurci su yi shifa su yi munafurci yanzu gaskiya sun zo ne za su bi a kansu sun gane gaskiya suna son su karɓi musulunci. خلقوا عملا صالحا ثورة يعيش بيتو وآخر سيئا منا فعسى الله أن يتوب عليهم yanzu sun zo suna neman tuba a wajen Allah suna neman a yafe musu suna neman a afuwan Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya neman musu gafara Allah a gafarta musu ce asallahu an tuba alaihi Allah maɗaukacin sarki ce ni kuma ina tabbatarwa ni Allah zan gafarta musu zan karɓi tubansu to ni inna Allah lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai rahama ne mai jin ƙage خذ من أموالهم صدقة تبهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah maɗaukacin sarki ya kawo wata doka, ita wannan dokan ƙara kan musulmi take yi, ƙara kankare masu zunubai take yi, ƙara yafi masu kurakuransa take yi, ƙara wanke shi take yi, ƙara haɓaka arzikinsa take yi da bunƙasa arziki. Ta yaya sai Allah ya wajata rukunin zakka ba da zakka a addinin musulunci a nan Allah maɗaukacin sarki sai kira zakka ya kira ka sadaka ma'ana wannan sai ya nuna akwai sadaka wajiba akwai sadaka zairu wajiba wajibatin akwai sadaka ta wajibi ta tilar yadda sallah ta ke wajibi azumi ke wajibi azumi ke wajibi haka nan ma ma wannan sadaka mai ce sadaka ita ce zakka Allah ya ce khudh min amwali kim damiri anan yana nuni ga musulmai kawai na Muhammad ka ɗauka daga cikin dukiyan su suwaye su musulmai da suka yi imani da kai ɗebo wani abu daga cikin zukiyansu a matsayin sadaka bi ma'anar ta wajibi ta tilas mai dabbobi a cire cikin dabbobinsa mai manomi a cire cikin kayan nomansa amfanin gonansa mai sana'ar zuma a cire daga zuma mai dukiya kuɗi a cire daga kuɗinsa haka za a yi ta yi mai gwal sana'ar gwal a cire daga gwal a cire daga abinan duka gwala duk wani abu zo tijara kayan sayarwa sai a yi bayan su a cire me manufar ɗaukar zakar cire shi daga dukiyansu Allah ya ce manzo Allah sa san tahiruhum don zakar ta tsarkake su daga zulubansu wa uzakihi sannan kuma zakar ta tsara bunƙasa arzikinsu ya haɓaka anna ma'ana zakat huwa nama kunnama kuma tazkiyatun nafs ta kamar yadda Allah ya ce qad aflaha man zakkaha bakar haba man saha duk wanda ya karbi imani ya karta zuciyarsa to wannan ya rabunta kamar da annabi Musa ce wa Fir'auna hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakta kana sha'awar ya Fir'auna ka tsarkake zuciyarka daga shirka imani da tauhidi da mai gurbinta to wannan shi zai tsarkake zukatansu ya tsarkace su da wanda ke tsara haɓaka dukiyar wa salli alaihi sannan duk wanda ya kama ka sa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya ajiye ta ya baka kamar addu'a kace Allah maka albarka Allah ya ƙara arziki Allah ya haɓaka arziki Allah ya karɓa maka Allah ya albarka ka rika musu addu'a duk wanda ya kawo wannan sadaka don inna salataka addu'o'in nan da kake musu da fatan alheri da kake musu da nema musu albarka da kake sakanun lahum yana ƙara ƙarfafa musu gudu. sanya musu natsuwa wallahu shi Allah sami'un yana jin da suke faɗa yana jin abin da kai ma kake faɗa lokacin da suka kawo zakar alimun Allah yana sani da da cikin zuciyar kowa ya tabbata a hadisi inda manzo Allah sallallahu shi ma ya kira zakka a matsayin sadaka lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya aika Mu'azu bin Jabal zuwa da Yaman وكيلش أيمن انك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاؤوك لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينها حجاب يا معاذ كفر يمن da na tura ta zamanto wakili na a can kasar yaman ɗin mutanen da za ka tarar ahalu kitab yahudu ne da nasara kristoci da yahudawa mutane ne masu ilimi suna da ilimin alkitab kai idan ka je farko ka tallata musu addinin musulunci awwalu ma taqumu ilai shahadatu Allah, ila ilaha illallah yanzu to farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kalmar shahada shaida babu abin bauta da gaskiya fi Allah kuma ni Muhammadu manzo ne na Allah na biyu idan sun yadda sun amince sun maka biyayya da da'a wannan ka sanar da su Allah ya wajabta musu amsa salawatu fi kulli yawmin wa Allah ya wajabta musu salloli biyar da ake aiwatar da su waɗansu da rana waɗansu da dare idan suka maka da'a suka amince suka yarda ka da su Allah ya wajabta musu sadaka ga ku ce zakka ba wanda sadakan nan su ukazu min abniyatihim ana karko ta daga masu dukiya daga cikin su to wanda ala fuqara'ihim a rarraba cikin talakawa da suke tare da su idan suka yadda suka amince da wannan to na hannu kul kul kada ka yadda wajen kiran zakka ka taba uwan da ko dukiyansu mafi tsada ka taba wannan kar ka taɓa wannan idan ka taɓa su ka Allah ya isa manzo Allah da alaihi ba ruwa a da'awatal mazlum ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta Allah ya isa wanda aka zalunta ku kiyaye shi Allah ce babu tamaki babu hijabi tsakanin addu'a wanda aka zalunta da ni Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Ya'yan wani musulmi masu albarka a wannan ayar ne za mu dakata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci masu rubuto tambayoyi ko masu aiko tambayoyi za su rika turowa kuna samu kuma amsoshinsu insha Allah tabaraka ta'ala da wannan ne za mu ce a wuni lafiya insha Allah lafiya Allah ubiya muku albarka Allah ya karɓa muku ibada masu ɗaukar nauyin waɗannan ayyuka da ya kawo muku tafsirin Allah musu albarka Allah ubangi ya haɓaka arzikin su Allah ubangi ya biya ma kowa bukatansa ta alkhairi marasa lafiya Allah ba su lafiya masu bukatan alkhairi Allah biya musu masu neman tsari daga wani bala'i Allah kare su Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya jaddada shugabannin mu Allah musu kyakkyawan jagora subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu